wato Maryam Umar kamar yadda Ahmed Prince Gandujiya ya tabbatar a shafinsa na Facebook inda yana cewa labari ango sha'ibu lawan kumurci ya yi sabon aure tun bayan shekara 18 da rasuwar matarsa balaraba amma wasu rahotanni sun yi nuni da ya taɓa yin aure bayan rasuwar margayiya balaraba ya auri maryam umar ita ma ta rasu allah ya sanya alheri ga hotunan da ya wallafa kamar haka To ma sauraro ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.